Hausa Basic Course, Unit 29, Basic Sentences. Sanyi-sanyi Sanyi-sanyi Mamman, ka samo mini ruwan mai sanyi-sanyi? Mamman, ka samo mini ruwan mai sanyi-sanyi? girma girma girma girma girma girma eh na zuba a butan nan mai girma girma eh na zuba a butan nan mai girma girma yawa yawa yawa yawa ɗan yawa yawa ɗan yawa yawa ka samo da ɗan yawa yawa ko ka samo da ɗan yawa yawa ko sosai sosai E, amma ba sosai ba. E, amma ba sosai ba. Magana magana. Magana magana. Duba can gidan ka gani, ina jin magana magana. duba can gidan ka gani ina jin magana magana na duba ba kowa na duba ba kowa kada ka yi nisa an jima zan aike ka Kada ka yi nisa, an jima zan aike ka. To, amma za in karɓo rigata. To, amma za in karɓo rigata. To, kada dai ka daɗe a can. To, kada dai ka daɗe a can ai ba zan daɗe ba ai ba zan daɗe ba Grammatical drill 29-1 Complete reduplication Grammatical drill 29-1-1 Learning drill Wa aka ce yana ciwon baya? shehu ne amma ya ji sauƙi-sauƙi ka tabbata abin da ya faɗi gaskiya ne ban tabbata ba akwai dai alamar gaskiya-gaskiya mamman ya ce ka yi gudu zuwa gida A'a, na ga in na yi gudu-gudu zan isa da wuri. Abin da kika karɓo magani ne? Oho, yana da kamar magani-magani dai. Da gaske ne kakarsa ta tsufa ƙwarai? wa ya sani watakila ta ɗan tsofa tsofa. a yamma da kasuwa ka gan shi a'a wajen yamma-yamma da gidan sarki na gan shi da yamma ta ce za ta tafi asibitin E, da yamma yamma za ta bar gida. Wa ya ce ya warke daga ciwon da yake yi? Ba wanda ya ce ya warke, an dai ce ya ɗan warke-warke, amma ba sosai ba. Halima tana tsoron dokin ubanta? Ba ita kawai ba, nema ina tsoro-tsoronsa. Me yasa ka tsaya a baya? Saboda na fi jin daɗi daga nan baya-baya. Itacen da suka sare dogo ne? I, dogo-dogo ne mai girma. Kayan da kuka kawo da nauyi? Yana da nauyi-nauyi dai. Sanyi da sauƙi a garinku? To, da sauƙi-sauƙi ba laifi. Kakar Bello na gani kuwa? E, tana ɗan gani-gani mana. Ke kika dawo daga ƙarshe? E, ni na dawo daga ƙarshe-ƙarshe yaya babban akawu ya ji sauƙi e ya ji sauƙi-sauƙi ‘yarta ta warke sosai e ta ɗan warke-warke Gidanka da nisa daga nan? E, da ɗan nisa-nisa. Musa ya ajiye akwatin a ciki? E, shi ya ajiye a ciki-ciki. Yaran na ƙoƙari a makaranta dai? E, suna ƙoƙari-ƙoƙari ba laifi. Ba gara mu zauna a nan ba? E, gaskiyarka, gara-gara mu zauna a nan. Grammatical drill 29 1 2 Question and answer substitution drill Abincin da kuka ci jiya mai ruwa ne? Eh, mai ruwa-ruwa ne, mara daɗi kuma. Sanyi Abincin da kuka ci jiya mai sanyi ne? A'a, mara sanyi-sanyi ne. mai daɗi kuma zafi abincin da kuka ci jiya mai zafi ne e mai zafi-zafi ne mara daɗi kuma yawa abincin da kuka ci jiya mai yawa ne? A'a, mara yawa-yawa ne, mai daɗi kuma. Rigar da suka sato babba ce? Eh, babba-babba ce, mai kyau. Baka. rigar da suka sato baƙa ce? A'a, ba baƙa-baƙa ce mai kyau ba. Fara Rigar da suka sato fara ce? E, fara-fara ce mai kyau. Dokin da muka gani baƙi ne? Ina zato baƙi-baƙi ne. Fari Dokin da muka gani fari ne? Ba na zato fari-fari ne. Maganin da yara suka kawo na da yawa? Wataƙila da yawa-yawa, ban tabbata ba. Tauri Maganin da yara suka kawo na da tauri? Wataƙila ba tauri-tauri, ban tabbata ba. Zafi maganin da yara suka kawo na da zafi Wataƙila da zafi-zafi ban tabbata ba ku kuka ce shehu yana barci a'a mun dai ce yana barci-barci ciwo ku kuka ce shehu yana ciwo a'a mun dai ce yana ciwo-ciwo fushi ku kuka ce shehu yana fushi a'a mun dai ce yana fushi-fushi abin da masinja zai kawo mai nauyi ne watakila ya zamo mai nauyi-nauyi amfani abin da masinja zai kawo mai amfani ne watakila ya zamo mai amfani-amfani kyau abinda masinja zai kawo mai kyau ne wa ya sani ko mai kyau kyau ne tsada abinda masinja zai kawo mai tsada ne wa ya sani ko mai tsada-tsada ne wuta abinda masinja zai kawo mai wuta ne don mai baka tambaye shi ba zai fi kowa sanin ko mai wuta-wuta ne dama abinda masinja zai kawo mai dama ne don mai baka tambaye shi ba zai fi kowa sanin ko mai dama-dama ne and unit 29